أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan wuri أيو albarka شرين دا ديار 25 شوال shekara ta hudu hijiriya wanda ya daidai da shida ga watan shida shekara ta 2020 milahiya muna cikin littafi na matsalul akhala da faraha al'umma da babban malami farfesa khalid bin hamid al-hazimi a shafi 24 26 kan التوجيهات التربوية العلاجية ina ganin da za mu tashi kenan ko wato nasihohi na samun wato waraka ko kuma ku kukuta daga abin ya shafi giba yadda mutum yana so ya sargi ba ta ba nasihohi kusan guda shi da zamanar ya kawo da kamata kowane mutum ya kula da su duk ɗabi'a ta take yaɗuwa a al'umma to za a ji mafi yawa rashin nasiha rashin sadin hatsarin wannan ɗabi'a shi yasa za ka ɗabi'a kai su da kaman al'ada kaman shi ne wato tsari na rayuwa na yau da kullum to malam sai ke mana taujihat wato tunatarwa ko nasiha a tarbawiyya wanda yake na tarbiyya al ilajiya wanda za a samu kubuta da waraka daga jiba duka taujihin tarbawiyya al ilajiya da fakil ghiba cin nasihohi wanda mutum in ya bi su zai samu waraka daga wato aiki na jiba na farko shine an yastashira allazi kasu nasa azaballahi wa shiddatihi wa alaihi farko mutum ya ji a ransa cewa fa wannan aiki da yake yi haramun ne haramun kuma sakamakon sakamakonsa akwai azaba in ba mutum ya tuba ba ya san wannan akwai azaban Allah akwai tsananin wato rashi kuma na azaban Allah madaukakin sarki wa adam ratihi ala tahammuli zalika mutum ba zai iya juriyan azaban Allah ba ya san da haka akwai azaba mai tsanani sa'annan mutum ba zai iya juriya ga irin wannan azaba ba wannan ghiba sa'annan mutum ya sani lalle ghiba tajlibu Lahi ta'ala tana jawo fushin Allah da mai yinka wanda da mutum ya san cewa Allah ya fushi da shi kuma ya yadda yana gudun fushin Allah zai kokari ya nisa shi abinda zai jawo masa fushin Allah da azaban Allah da kuma abin da zai sa ya samu damuwa a rayuwarsa ta lahira to wannan shine na kenan daga cikin abin da zai sa mutum ya ji ita jiba da ya zai yi sai ya tuna ah, haramun ne fa sai tuna haramun kuma min al-qaba'ir da cikin manyan manyan fuka kabira kuma idan mutum yayi to ba haka kawai ta ya kai mutum ita a'a sai ya zauna ya yi sulhu tsakaninsa da ubangijinsa ya cika sharruɗa da mai ahalari ya kawo na tuba bai ya cika guda uku sosai da hudu kuma saboda ya zama haƙƙin wani da yanzu kamar yadda bayani zai zo a nan gaba sai ya nemi wato ya ciya ko ikilal ga wannan mutum biyu da sun tsata wani kai a gaban mutane ko social media da kuma sai ya nemi ya ce social media ko mutane da ta ci a darajar sai ya nuna masa ba haka ba ne. to kuma mutum in ya san haka ya san aikin yana da yawa to sai ya bar wannan abin da ya yi niyan yi saboda imani ke kautar da mutum da abin da mutum yake so zuwa ga abin da baya so din shi ya sa Allah madauki sarki ce wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya ma'awa mutum sai ya hana ransa abin da yake so tsaya mutum sai har na ransa duk take so in akwai imani tunawa da azaban Allah akwai tunawa da aljanna da mutum ransa yana son abu a wannan abun Allah ya hana ganin sai ya bar wannan abu a farko kenan na biyu ayyasta shira ya tasawwara qubhiha wa mardudiha alayhi inda ma ya ba shafi mutum ya sa a ransa ya ji wannan ya fi wato munin wannan giban da zai yi da kuma makoma wannan giban a kansa a lokacin da ya niyan zai gefa wani zai magana a kan wani to sai ya tuna munin wannan abu kamar sai ya sa a ransa ci wato ɗin nan na same shi a mace daga ne sai ce a hanya farkowa zai iya ɗauko wuka in dinga yin namansa ina shi na same shi ya yi hatsarin mota da a gefe ga nan a daji sai da zo cewa sai da gane ai wa ne sai da zo na sami ce yanzu kan zaro in dinga yi naman sa ina ci shi tuna wannan munin da ta ce kai to sai ce tun jiya kamar haka Allah ya kwatanta shi haka يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه تصيب في يجده باي لكي يوم تنبا تصيب نجيب ويتذكر أن صاحبه كمن يأكل لحم أخيه وهو ميت سيتون وميت فا kamar mai cin naman dan a mace za ga yana daga cikin da mutane suke yawan mutuna a yanzu ana haifanta masu yi ana tunani wannan mahaukun ne wasu hatsari za su yi maimakon kamar su agaji sai ga lalube su ake yi wuyoyi ake cirewa kuɗi ake zarewa kafin komai wannan mummunan ɗabi'a to idan mutum ya yanka naman mutum yana cinsa da kwaya a gabisi da nemo yadda za a yi a zo a masa zuwa kuma a tsara riban namansa to kaga wancan ma tabi'a mummunan tabi'a ce kaga wannan shi ne su suna da wannan to su da ba zai iya ba sosai su yi nan fa haka matsari shi haka muni shi al'ada shi ni nisan shi wa insan shi mutum bi karfi da yaji yajfalu min akali zahar yana kyamakin naman mutum dan uwansa alkai rayayye ma kan mutum kwantar da dan uwansa ya yanka sai ya yi da sunan Allah da zo ya jefa ciki wannan ba shi tun ma kansa yana damun wannan a kaifa bil to ina ga ya mutu ma san da kake da yanzu maimakon mutum ya sukurta shi da yadda zai yi ya wuce shi a tura shi zuwa kabari sai shi kuma kokari ke cin namansa to sai tuna haka munin gefa yake to haka zai sa mutum ya nisan ita shi da wannan kenan na biyu nan na uku an ya tajannaba suhbata su'i allati su wa tatalazzu bi na an Na uku kenan mutum ya dinga nisantar miyagun abokanai ko miyagun gurub gurub wanda ba su da komi su zaki mutane a social media ta haɗa inda wasu abin da suka fi korewa a kai kenan a social media ita ga wani ya ya da wani abu a kan wani mutum sai tunani wannan mutum yana tunani lahiran lahiransa kuwa wannan mutum yana tunani shi musulmi ne wanda wani abu ko da ba musulmi bane kasa tunani saboda ta ba sai iya yin wannan abun ba to ina ga ka ga musulunci da an biya hana a wulakanta musulmi ko da kawai kallo ne haka nuni ba a wuɗa sun ballata na da shi abubuwa tun ya ji san shi abokanan miyagun abokan wanda dama da aka zauna shafta shafta ne a gama da wannan a dawo da a ɗora wannan a gama da wannan a ɗora wannan to in mutu ya ji san su ta sai samu shi ma waraka daga jiba in yana tare da mutane kirki in ya fara sai a kofe shi ya kamala kyau musulmi ne san uwan fa naman sa kake shi ko da ma yayi ma yanzu maganar da kai ba amfani sai ka tunatar da mutum akan haka ko da yayi wannan abu sai ka kokari ka dinga koban mutum kai wani ka shi wannan ba ka kare shi har zuwa ƙarshe isa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi bai zo mana nan da ya maida ma dan uwansa mutunci a shi ma Allah barkin sarki zai kauda fuskansa daga wuta a ranar tashin alkiyama ana nema a zuciya da mutuncinsa kai kokari ka kare mutuncinsa Allah sai kawo da fuskan daga wuta a ranar tashin alkiyama mana mutum zai fuskanci inda wuta yi ba ma to kare shi janna za shi to mu dinga kokari muna kontrol din zukatan mu mashaƙi nan da muke ji in mutum ko kuma mutum idan yayi amfani ana so a yadawa mutum da dinga bakin zuciyarsa da tunaninsa da hankalinsa da kuma sa addini ya zama shi ne ma'auni duk abin da mutum zai yi wannan shi ne wato na uku kenan nisantan miyagun mutane wanda suke abokan zama da ya zama hiransu kawai akan mutuncin mutane ne kawai sun suna gani wannan shi ne abin da za a yi wannan munisantan su zai sa mutum ya wato ya nisanci jiwa wai sabbulahun bil akhayar sai ya canza su da mutanen kirki الذي يعينونه على إقامة dini مجرس su فقد shi الدين sai da addini sai da addini ba sallah kawai ba kawai ba a'a a rayuwa ta yau da kullum mu'amala tsakanin mutum da mutum kansa ana sai da addini lokacin da wani zai yi harshen sa ya masa wani mummunan kalma ga wani ka dawo da shi sai da addini ka tuna masa Allah Kanta yana tunanin kuma zai tsarki wannan kalman ba da an masa tsawa ina magana zai na tunanin da za a sake daya masa ba haka abin yake ba fa a bari wannan abun da yake kyau kai an tsida an sa ya zama a kan to mutum kullu yayi kokari ya zama da irin su shi yasa Allah yake ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqina ya fa inda kuka imani ku ji zuron Allah ku ci tare da masu gaskiya to ba ku mutum ya zauna da bayan Allah mutane ke shi ba su tunanin da shi Allah su hana shi da kasala da zagin mutane cikin mutuncin mutane da ma mutane azafi to sai ya kubuta shi a wurin Allah madauki sarki salin alim baya tunanin a kansu domin ba a fi muni da hatsari mutum je da haƙƙin mutane in ma na dukiya in ma na jini in ma na dukiya waɗannan abubuwa guda uku suna da girma shi yasa a hukumar annabi sallallahu alaihi wasallam a kan kwana abu da yake ta maimaitawa kenan inna a'lamukum wa jima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yawmikum hadha fi shaharikum hadha fi baladikum hadha ala hal talabtu haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai maimaitawa sai jina da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne a tsakanin kuma wannan haramun ne wani dukiya wani ko mutunci ne ko yanzu da mutunci wani su suke a haram a ranar arafa a samu alfarma a gari mai alfarma sai na bice na isar bai suka ce ki da ya shi ya Allah ka shaida na isar ya Allah ka shaida dan yana nuna musu babban girman wannan al'amura guda uku ga mutum to mutum ya tafi da cikin wannan shi kuma Allah ba zai yafi haƙƙi ba shai mai haƙƙi ya ne haƙƙi a ranar alkiyama sai dai in Allah ya yi ma wanda ya yi wannan abin rahama ya rahama ta Allah amma in ba haka ba yana da cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam sai al-muflis wanda zai kashi ya dan da cinan tuli tuli na ayyukansa to amma ya ci mutuncin wani ya ci dukiyar wani ya yi ma wani kazafi ya kashe wani ya zaki wani a sallallahu alaihi wasallam za su yi layi ba ya karɓi ayyukan sallar su da komai su ji aljanna ce ya su a wasu nan suna da haƙƙi a kanka ranar mutum ba su wani a kansa ba ya su kiyaye suna gudun majuna da barin kansu mata su bar miji saboda haƙƙin su ci tunani da kiya cikawa wa tare na miji ba yau mai karul mar'u ne min akhihi wa ummihi wa abihi wa sa'ifatihi wanda ne in ka taɓa abin da uwa ta buɗe barkanta ta kasa wannan abin a tashin hankali a ranar uwa za ta buɗe barkanta saboda tunani ba ta iya haƙƙin da ya ɗan ɗora masa ba tana tsoro kada tsaki mama ba ni da wanda aka tauri mun ce so sai ka tsalle da gudu ba ta so ganin ɗan ɗan ma tsalle da gudu ba ma haka mata da miji suka so ranan ba wanda ce na ya fi haƙƙi saboda tsoron abin da ke cike shi yasa ake da mutum za a ci duniya nan gaba daya da iyayensa da kowa tattara wato zunubansa a alaƙa musu su kusa su sai aljanna a jirgin zai yi da wannan a ranar ba mai tuna yau mai ɗin shanun kowa a ranar kawai kan su yake yi to waɗannan haƙoƙi ba a yafe su amma in mutum ya tuba kamar yadda wasu malamai za a iya yafe ta A yardar da wanda aka yi wannan cin mutuncin ko dukiya ko jini misali mutum ya je a lahira Allah waɗauke sarki ya ɗauki ladar da baya tunanin ma ya ji mai mokari kawai aljanna irin wanda babu hisabi ba a zaɓa da sun zo kawai a cikin shekar ka kai sai tunawa da wani Allah a ramu naira hamsin in yi kaza kafin nawa kuɗin su zo in ƙara mai hamsin ana ƙara gaba sai ga miliyan ta ya da aka yanzu za ka kira da wannan hamsin da ƙara masa ba za ka tuna shi bai za ka dawo masa ba masa irin wannan sai Allah ya ba shi don da ba zai tuna komai ba ma kawai sai aljanna ya nasu shi ke sai ka ga Allah shi to ji kina kai yanzu ba za ka tuna da wani hakki da yarda Allah wanda ke zama malamai sun ce shi ya tuba Allah ya ga gaskiyar tubansa sosai ya yarda da mutanen da ya zalunta ya ba su ba da jikin da ba su suna da suna da wani haƙƙi a wani ba amma in ba a haka ba lalle sun ko da ilmi ko mai tsanta sa sai ya suna da shi a ranar kiyama kuma wa in ta qala zarra habatin ataina bi allati ba zo da shi ko kafina hasibina sai mawa ne kaza sai rajiwa ne kalliwa ne bugun kallo ka ba ka ilmi ka kaza ka gansu ta mutum sai ce kai ya samu wannan littafi ne la ya gadiru sagira kawara kafiratan illa a hasaha kan wannan littafi baya bari karamin abubuwan da sana babba sai ga wani abu sai hankalinsa ya tashi abin da ya aikata to kai shi yasa wato mutum da ya kokari ya dinga guje ma duk wani abu da ya shafi haƙƙi na wani to mutum ya guje masa laifin Allah yana iya gafarta domin Allah la yaghfiru an yushraka bihi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء wani laifi da ba shirka ba duna shirka Allah zai iya yafi maga wanda yake so amma haƙƙi shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai an biya a ranar alkiyama shi yasa yake ku yi kokari ku biya kafin ranar da dinari da abu azurfa innamal hasanatu a ɗibi kyawawan ayyukan mutum ba wanda ya samu ko a a bar shi wanda ya zalunci cikin biyu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to kaga abu yana da hatsari mu ce a ranar kiyama ya mutane suna layi a kansa biyar ya iya biyan su gaba ɗaya in bai iya biyan su kuma zunuban su za a dauko a lokacin mutum Allah ya tsare mu na hudu an yatabakkara anna min sifati min sifati almuslim an yaslima almuslimuna min lisanihi wa yadihi mutum ya dinga tunawa yana daga cikin sifofin musulmi da gari bawan Allah musulmi da gaskiya ce waye musulmi to waɗannan sifofin su ne suke sanya shi ya zama mai musulmi suna da haska suna shi ne wato musulmai su kukuta daga harshensa da kuma hannunsa mana ba zai cutar da su da harshe ba kuma ba zai cutar da su da hannu ba wannan shi ne musulmi gaskiya ya kace manil musulmi. الحق من سلم المسلمون باللسانه ويجهي هذا مسلمين suka kuka zai harshe kuma baya cutar da su da ya hajura ma na Allah wa dinga ya hana kama jaa fil hadisi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala hadisi ya da dukan sun ruwaito hadisi ki faɗi al musulimu, man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi ne wanda musulmai suka kukuta daga harshen sa da kuma hannunsa abin da ake yi ba zai cutar su da harshe ba ba shi cutar da su da hannayensa wal muhajir shi kuma muhajir man hajara ma naha Allah anhu wanda ya kace ma abin da Allah ba cikin sarki da hana ne muhajir a wata riwaya wal mu'minu man i'tamanahu an-nas mu'min shi kuma shi ne wanda mutane suka abinci da shi wanda mutum ya aminta da cikin da shi za a haɗa baki da shi ko wani abu ko ya zama informa ko wani abu a cutar da makwabcinsa ko ɗan uwansa ba zai taɓa yadda so shi ne kuma mumini ne in ka ba shi ajiya ko kuma ka ci wani yana jira to kuma kana jira sai huta kenan in ka danka masa wani abu nasa hankalinka a kunce yake to shine mumini shi a wata riwaya ta hadisi kenan na biyar an ya'lama ilma al-yaqin anna na, an-nasi alayhi wa Auyuna, man yakrahuhu aw yunafisuhu lan yanfa'ahu bi shay'in sai riwaya sani cewa sani na yaqin yabon mutane da za su masa ko kuma zargin jikinsa zai yi wanda ke so wanda ke jayayya da shi ko wanda ke bauta da shi zargin da zai masa ko kuma yabon da za a masa ba zai amfane shi da komi ba don mutane su yi ɗaya yabonka sai ta bonka in Allah ba shi mutum ba wani amfani mutane suna so su amfani mutum in Allah ba shi fa'a mutum zai amfani ba ba za a ba zai samu amfani ba saboda hadisi ya inganta da abdullahi bin abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfazillah ya fadka ihfazillahu bijahaka ko abdullahi wa alam a ƙarshen hadisin annal ummata law istama'u ala ay yanfa'uka bi shay'in la illa bi shay'in katabahu Allah laka akani wa in istama'u ala ay yadurruka bi shay'in la yadurruka illa bi shay'in katabahu Allah laka to kai kenan wani da saboda neman yabon mutane shi yasa zai yi ba saboda tsoron zargi shi yasa zai giba mun bayani a baya kana zaune da mutane suna yi ana tsoron ka mutu na fiye ko kuma ka tashi ko kuma ka sai ka kai musharaka da su saboda tsoron zargi to wannan zai amfani mutum da kobi kai abin da za ka iya yi naka da gaskiya in kuma kai da ikhlasi da Allah kuma Allah zai taimaka zai jefa wato a shi wannan abin da ka gaya musu a cikin kansu zai ga gobe in tasu yi suna tsartsar saboda ka yi ta ka yi ta da jirgin ka to zai amfani musu da komai ba lam hulahu da hu idan Allah rubuta masa amfana ba ko kuma bai rubuta masa cutuwa ba walan fa'ahu min makari ila makari sannan wannan yabon da mutane za su masa ko zargin ba zai kaga shi zuwa wani wuri wanda Allah ya rubuta masa ba wa inna ma yajlibu lahu zalika kurhan nasi dawo masa kawai wani giban da zai yi kawai mutane su ge shi da hushin su lahu gare shi li'annahum yudrikuna za su gane anna hadha shakhsa wannan mutum sayagtabuhum shi ma zai yi gibansu. su saboda ya kawo giba wani a gaban ka kawo na wani in yaje a haka nasa zai kawo to mutane za su gane a haka mutum masu kaba bairuhum kamar yadda ya geba wuninsu wannan bairuhum ne akwai ya tsakanin gainun da ra'un din nan bairuhum kamar yadda ya wato geba wasunsu a gabansa da shi ma haka zai yi geba su a gaban jibansa a gaban su a yusuf zalika lil akarina kuma za a ambaci wannan ga wasu fayufshi amrahu sai al'amarin sa ya bayyana fayahduhu an-nasu mutane su fi shi wa yarjifunahu minhu khifatan ay su ƙyale shi su bar shi da dangalun sa su ma su ci ba ne fa ba abin da ba abin da saboda tsoron wannan gidan da yake yi bai shiru na ilaihi bi ma fihi min sifatin nifaqi kuma bi nuna shi da abin da yake kai na sifofin munafunci domin su sifofin munafunci sai ka ce gefen wani bayan ya gama ne ba kuma ya da wani canji ma ya sake zuwa ne na munafunci wanda zai kuma mutane da wannan fuska ya gama da koma wasu can kuma ya zama wata fuska to mutane abin da zai faru da shi kawai kenan ba ba zai samu ɗaukaka ba ba zai samu komi ba illa kawai mutane su zama suna tsoronsa suna tsoron zama da shi wannan shine abu na shi a biyar in mutum yana tuna wa'annan abubuwa to zai yi kokari shi ma ya ji wato ba na shida an amala al'aba wal murabbuna fil manazil wal madari wa sa'ir al mu'assasati al ijtima'iyya ala at bil akhlaq al islamiyya wannan shine aiki na farko da ake gina mutane a kai kenan na farko iyaye su yi aiki aiki sosai walmuhibbuna da masu tarbiyya na manazili a gidaje wal madaris da makarantu da sa'irin mu'assasati da ijtima'iyya da sauran wurare da ake haɗu kamar wannan wuri kenan misali da ake karatu a masallatai a tsakanin magariba da hudu hudubobi da ake yi muhabarori da ake duka wannan ana kiransa muassasat al-ijtima'in da za a dauki maudu'i a yi magana domin a yi abin da aka magana a kan na yi ne ko a bar abin da aka yi magana a kan in bari ne shine ma'anan ah, wannan kenan dinga yin aiki sosai على التخلق بالأخلاق الإسلامية سوى mutane su dinga ɗabi'antuwa yadda jiku na musulunci daga iyayen su ne da farko kenan dai kamata su tarbiyyantar da ƴaƴan su akan wannan kuma su iyaye misali uba ya yi baki a gaban yara a zauna a yi ta zagin gwamnati misali ko kai kana opposition ko kana tusa ma yara kenan zagin wani kaima. ko kuma a yi ta za a kawo maganan wannan a yi ta zagi a ce bin ciki ko rawo ne ya saki dukiyan gwamnati ko ya yi kaza ko ya rusa kaza ko duk abin da ka sani shi mummunan abu ne a cikin kudin sa ga yara saboda kan su samu su wannan abun cikin ɗabi'a da za su taso a kai domin su ma gobe sai ka ji suna ta ishi ah, aiwa ne mugu ne ya yi kaza ya yi kaza sun koyi da zai kuma to mutum iyaye su yi kokari su yi wato su yi aiki gari su nuna ma yara rashin kawo wannan abun in suka ji yara suna yi su hana in wasu baƙi suka zo kusa da su su hana su sosai yara su ɗauki wannan sai zuwa a cikin wannan zagi wani bai jiko kuma wani ƙarya bai so duk mu ne abun ɗabi'u na wani bai ji kyautu haka su ma sai su taso a haka kenan haka almurabbuna ga a haka ce akwai almurabbuna da yawa wanda aiki su kenan su haka dauko su makarantu haka ko su makaranta tana da wato office na musamman wanda ne ake kiran sama guidance and counseling wanda shine zai da monitoring din yara kuma da malaman ma sa'annan duk wani abun da ya faru da aka yi dingu tabi'a ne sai a zo masa jiki sai ce ga abin da faru ga wani yaro nan sai ka fara bincikan yaran. yaro har gidajen yayaye yaran zai je fara bincikan sai ya gano kila dalilin da sa yaro yake cikin ɗabi'a haka in malami ya wata mummunan ɗabi'a a makarantar shi ma shi ma sai a fara ko faɗa ko wani abu sai a zaune da shi a dinga ta a gama wani irin tarbiyya samu duka wa'annan ana kiransu al-mu'abuna akwai na gidaje akwai na makarantu akwai kuma na wuraren aiki da yawa da su suna da biyu wayannan wal madaris haka makarantu su ma duka koyar da yara musamman makarantun islamiyya da kuma na boko a karatu kawai ba shi ne ake ɗauka ba a'a tsala tarbiyya shi ne abu na farko kafin karatu imam maliki cewa lokacin da yake yaro da mahaifiyar ta ta masa wanka ta sa masa kaya da rawali sai ya tafi wajen rabi'a ya zauna ya fara koyon a kafin karatu sai sai mu yi shekara kusan 20 zuwa 30 za a kasa muke koyo shi kawai jirgi sai da ƙarshe kuma zaman nan da suke yi a waɗannan shekaru saboda wannan misali zai zo da kamalari ya karanta yana ji sai daga ya karanta kamalarin wannan zai zo da ishimawi da fara lokacin da wannan zai gama lokacin da zai fara sai ga ya ɗauke yana koyon kuma ladabi ya sa imam mali yana shekara bakwai malamansa suka ce wannan suka kiliya a nan cinsa ba ta wato kiliyaran cewa shi ma ya zauna ya karantar a masallacin madina karansa sha bakwai aka ce shi ma ya ita yanzu ya buɗe nashi da dalisi saboda abin da fara koya kenan to kada a temtan kuma ya koyi karatu za ga mafi yawa ya'yan malamai da suke zama da su su ba sa da littafi suna da wani kusa da babansu kawai to in aka zo za ga layi layi farko layi na biyu layi na uku duban da zo tun da fara zuwa na farko zai fara karatu yana jin an fara babun fil wudu babin al'alwala fa'idul wudu ana karanta masa haka ba na biyu haka kowa da kisa wannan yana gama wannan gobe ma wanda yana zuwa cikin na baya shi ma ba su zai kara to kafin ce ya yi shekaru goma sha tare da to ya so littafan gaba ɗaya zo karatu malamin da karatu ba baya na shi mai karatun da ba kake yi kullum kullum yi ya koyi ɗabi'a kuma ya koyi karatu to iyaye a yi irin wa'annan abubuwa to makarantu su ma su ɗauka a sa'ir da wasu sassafi da wasu wurare irin wa'annan shi yasa muke sa'ir wa'annan littattafan saboda gaskiya al'umman mu ba su ɗauki bidiyo da wani abu ba sun ɗauka kawai shi ne labarin yau da kullum zagin mutane shi mutuncin mutane ta kowace hanya an ɗauka kawai ita ce rayuwa in babu shi babu rayuwa musamman in ka koma ɓangaren siyasa yanzu ma ya ce da kawai kama siyasa ko da ba ya su din abu mai sauki karamin abu aka yi cikin kaji da ake magana akan wannan abun a kasar nan arewa ta yi mamaki ba kuma aiki an gama mutu ya wuce shi kenan sai a sake koma wani page kuma shi kenan sai eh, ga an yi shekara misali ishirin ana rikici a kan abu da ya kan sarabin abu da zai kamata an wuce wannan a wannan shekaru ba kasar da za ta yi in ba da najeriya ka kalli saudiya duk wata matsala da aka samu aikin hajji duk wata matsala da aka samu aikin hajji a shekara so ɗaya ko an fito wannan wurin kenan da ka zuba su biyu ana fahimta duk matsala da aka samu a wurin aikin hajjira a shekara guda to a shekara mai zuwa kuma ba ku dai wannan wata ba sai duk wata daban saboda suna tsayawa su yi gidatan abun sosai to yi kuma su kuma ya kawo wannan matsalar da ganin su yi sarki su su kara masu sarki wata kullum haka za a da su saboda shirye suke su yi aiki ba su mutu ba amma mu kuma matsalar za ta isa samun ta shekara ɗaya biyu uku da ta faru ta ga kafa ta yaɗa labarai da mutane kamar za a fashi tana wucewa kuma shi ke na maza ta wata shekara in ta ga yau kuma mu ɗauki wata matsalar ganin wata wannan allah kawai ya ishe ni shekara arba'in ina taso kafin fara azumi ana rikici ji azumi da kafin azumi cikin shekarun baya wannan har sai sun shigo har da kan da saboda cikin yadda aka shigo ramadan da yadda aka fita da ya safi har ranar arafa sai daga zai sallah yau akwai shekarun da gobe arafa sai a yi ta rikici da ya wuce kuma an wuce da kafin an wuce shi sai da a cikin kullum kullum to ƙananan abubuwa da maka an wuce su to wannan ɗabi'a ita ce duk da shi mun iya surutu ba mu iya aiki ba kaje da yawa sun aiki suke yi ba surutu ba in ka kalli yadda china suka yi suka magance corona su cikin ɗan lokaci kaɗan wanda suke suka tsara da amma kuma su suka tsara sau da ita saboda aiki suke yi su ba surutu ba mun kuwa Allah sai ya kiyaye iyaye da suna da aiki gaskiya malamai a makarantu na koko da na islamiyya suna da aiki masu karantarwa malamai masu benene ah, na juma'a na hudu gobe da kuma masu kasu salawa da karantar al'umma akwai aiki da sanin wato ɗabi'a a san cewa akwai ɗabi'a ita ce babban abu a addini domin in ba ɗabi'a jinin bai da wurin zama shi kansa So, da haka ba kowane abu da ya zo ma mutum ba zai furta ya fashe shi imanin sai zama shi kuntumin shi harshensa wanda shi ne babban abin da ya kamata to kuma bai yi ba sai a tarbiyyar da mutane a kan wannan ɗin haka cewa da sun cewa duk kalman da su ya furta Allah zai tambaye shi a kanta in ma kalma mai kyau in ma mara kyau kalman da suke na zauna kamar da abdullahi bin abbas ya kuma ban Allah a kowace ranar alhamis kowace ranar alhamis domin da tsara ma ya tuji da kaunin illa ladaihi raqibun atid ce a za a rubuta ce la'ita ce aiki ta kawai abin da ya fi harshe ya rubuta ce to abun da yake mai kyau za a kashi a littafinta na hannun dama shi da inna kitabar ya abrar lafi illiyina wa ma a dara kama illiyi kitabar za a sa a wannan ce mara kyau kuma sai a sa ɗaya littafin inna kitabar tujar lafi ke wa ma a dara kama sijji kitabun marhum sai ma sai a rubuta a wurin sai kuma sauran maganganu wanda ba zunubi ba ba kuma lada ba dukkansu za a rubuta kowane alhamdu tattara wannan abin da ya rubuta sai kai wa Allah sai a ɗauki mara masu kyawo sai a sa su a littafi alawa mafuzu a littafi tana na killiyi ɗin sai a saka marasa kyau kuma wanda ke zunubi sai a tafa ya littafi da sauran sai a watsa sai karanta ya shi ne yamhu lahu ma ya sha'u sai karanta aya ta ce wannan shi ne faɗin Allah wa ɗauki sarki Allah ma ya sha'a wa yin fito inda hu ummul kitab Allah na abin da ya dama tabbatar da abin da ya dama abin shi ne shi ummul kitab shi ne littafin da ya rubuta ayyuka kyawawa da kuma munana sake duk da harshe za a rubuta don mara shi ne yana nan a tsaye mara kyau za a yi misali a kansu za a auna shi don mai kyau ne kuma zai shi kyawawa za su nawa yan biyu a yi Allah ɗauki sarki da wasu Sannan bayan wannan kuma wato iyaye su aiki da masu tarbiyya da makarantu da mu'assasati a wajen wato ɗabi'antuwa da ɗabi'u na islamu daga an kira da ɗabi'u na islamu na wanda ke musulmi ba ya ɗabi'antuwa da sauran ɗabi'u to sai an su musu ga ɗabi'a ta musulunci a nan sannan wa mu'ata ba su manya ga tabun nasa sa'annan su dinga zargi su dinga wa'azi su dinga kwan duk wanda yake wato ah, jiba mutane wani sama ilihun ka dai da jima iya faɗa maka ba karshe ba don Allah ka ce ka magana irin wannan kullum ka kawo maganan wani kai ba ka gani kana sai wannan ka ka faɗa da sau faɗa kake masa shi nan sai ga ya sha jinin jikin sa sai a man yadda wannan ba shi ba ka mutu wujoji gaskiya ba ya kawo magana gobe ka kube shi ya sai kawo gobe ka kube shi to kaga shi kenan zai daina shi ba bai ba bajar kuma ka nuna rashin wato cin wannan abun ɗin nuna a kyakkyawa na wannan abu kusurul jurmi da kuma munan wato zunubin da ke ɗauka wa fasahatihi da kuma muninsa kamar yadda qala sallallahu alaihi wasallam da da sallallahu alaihi wasallama man radda an tirhi akhihi duk wanda ya mai da mutuncin uwansa wani ya zo zai mutuncinsa da wani abu shi kake kamar da masa to radda Allahu an wajhihi an-nar yawm al-qiyamah shi ma Allah zai kawo fuskanta daga wuta a ranar tashin alkiyama wannan hadisi imam tirmidhi ya maso hadisin imam Ahmad marawi sosi a imam Nasir Albaniya inganta hadisin a sunan a tirmidhi insha Allah nan za mu tsaya shi magiba ya kare sai annabi manci suna tare kamar su kama da juna kuma su suka fiya kuwa shi ya da ya fara masu da su المساوي اللبكية مية أقول تجيئونا تشكشوا واجبا هرشي أنا مرحبا في سرحي بات الدبو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد الله إله إلا أنت سوف تتوب إليه